wannan zaman da na a nan gurin da kike gani ke nake jira kuma Allah ya kamun ki a sauƙaƙe kai haƙuri ina cikin damuwa baiwar Allah damuwa da kike gani irin wannan da kike ciki ba abin da take soyayya illa ta ƙara mata kaimi ta ƙara mata ƙarfi haka aboki na iga kuma zan yi amfani da dukkan wasu kalaman soyayya da na san ina da su a bakina domin in gana kauda miki wannan damuwar na kuma taimaki ruhi <laughs> Allah sarki kawai ce kina so magana ta ƙare na yarda za mu yi soyayya amma ina cikin matsala matsalar da kike faɗar kina cikin ta kowace iriya ce ni zan iya tararta in yaƙi da ita in tabbatar na kai ta ƙasa ina gaya muku wannan shikenan za mu je gidanmu da kai in faɗa musu kai ne masoyina la na a fasa bayan wani bana su la ha ilaha illallah wannan abu yayi min daɗi ai ba ki jin gaya miki ni fa wannan abun da kika yi min yanzu ya tabbatar min da tarihin da na shekaru a rayuwa da ba gaba kuma wannan ya tabbatar mun da cewa nan ne inda ya dace inda ya kamata dama tuntuni a ce tsiran rassan bishiyoyin soyayya ta masu girman dale da gauran dutse sun fito ba a ko ina ba <laughs> makuwa ce da hargitsi da firgicin soyayya don haka inda gidanku ne mu je gidan gidanku ko a ko a Beijing yake ta China yana bi yanzu ake ciki ni ba da fitsi yadda ake kula fa na sani ba sai dai kawai ne ba kan na ɗauke kaina amma duk ƙulle-ƙullen tsaya alƙur'an na sani na sani tsohon ma'aikaci ne saboda haka ya aka yarinyar ta bar ta fita a gaya mun to wai to ni ina ban daki kafin na fito ba ta gudu ta ya zan sani da ta fito ta gudu me yasa baki gaya mun ba ni ba barki in ga miki da abin da kuke da yarinyar nan a cikin ina kallon wani lokacin in kiya ma kuke yi dan kai na gane kallon ku nake kar da lahi da zikwa kallon ku nake makota na je da inda take zuwa na je ban ganta ba ina kake so in je in nemo ta wai Allah ya sa ka ganta ni ku a gaina ake baje kolin iskanci iri daban-daban barkacin ga miki idan aka ganta Allah sa ba wani ya ɗauki ta a gaina ake ake ake ake tashi hankali ake tarzoma ake buɗe wuta ake jagargara mutum kin gane saboda haka idan ma wani ne ya je ya ajiye ta ya ɓoye ta da unguwar da aka ɓoye kan layin gaba ɗayansa da ma wanda ya ji labarin inda take da kama kan layin da ake zirga-zirga kuma sun ji ba su gaya mu ba zan daga masa hankali zan nuna masa ina aiki da caji akwai caji a jikina billahi zai ina kuma din caji kuma har gizo lissafin nake na mutane wannan ne suke fahimta cikin da haka Allah ya sabo ne ya dauke ta a ganin nake tarzuma a ganin nake bura wuta to ka je kai duk abin da zaka yi diwa ruwa na na tira hannu na wallahi don da jinki wato in abin da gida mako saboda kina ganin kin take wani matakin da ke so ke daga ma ko kan ki kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira mun wayo Sani ka tashi hankali yayi. Wannan hannun da ke sake da shaka muke ba da shi sai kin da biki shi ba. An tura da wannan hannun. Hannu ne mai abubuwa daban-daban. In kin ga dama ke ba wannan kazar ruwa in ita ba ita ba ta rasu ba ta shafe ta. Kwamur! A tsada da ka sauran da Allah ka bar wani mai wani haidan. Ina son ka ɗebo sauran mutanenmu ka zaɓo zaƙo garkama garkama daga cikinsu ku ɗebo kayan itatuwa ku tawo kofar gidana nan wani hausa. saboda ina ganin wannan mugun kai eh ya yi hada shi duk daga marasa iman daga cikin wannan muke fitinan nan shi zaka ɗebo musu wannan ku to nan eh a dako eh a duba mala ko da katuwar gora tana nan mai kai biyu a dako ta ai da kowa zai eh eh a dako ka bata lokaci ku ɗebo itatuwa masu karfi kai ne eh haka ne nan ne gida? Eh. Yakwa! Ki kwantar da hankalinki. Saboda kin gani nan? Namijin gaske ne da gasken gaske. Yaƙin duniya na farko da aka yi aka rasa intelligent da za su je su ba da shawarwari a warware matsalolin yaƙin duniya ni na je na ba da shawara. Don haka babanki mutum ne ko aljan. Mutum ne mana. To in dai mutum ne ni ba na tsoron mutum. illa iyaka ni na san muna haɗa ido da shi ya san waye gani don haka baki da matsala hankalin ki a kwanci to shi ke yayi turi in masu shi kenan yanzu da ki da wannan din ki shiga yawa fa abin ya ban mamaki na ga tun da na fito daga gida duk wacce na tare sai mu samu matsala ashe nasara zai wannan shi ake cewa successful love soyayya mai gudana mai sauki kenan. Ai ba da jama'a ne wani tsarin, amma dai zan nuna musu cewa ni cikakken ɗan gwamnati ne, da layin zai zan ba. Daga ina kike? Gaya mu. Musala, ai mike tsaye, mike tsaye, mike tsaye. Daga ina saurayi saurayi ma shi ce ki zo ki dauke ki bar nan gidan ma shi ce shi ce ki gudu ya dauke ki kuwa gudu ani na riga na san jinin nasara ne ya ha wata fitina ko na abu ko ni hayaniya wanne ne ban gani ba da haka zan tabbatar da soyayya ta a gurin nan zan kuma ƙara tabbatar da kaina a matsayin da nake da shi garban ƙauye shahara ta ba karama ba ce na wahala zan same shi wallahi sai gane sai gane shayi ruwa da dafa har kuma ya tsaya baya bata bare zaki magana kai ne ka zo da yarinyar waje na nan gida hannun kuma gidan shi ne garba alheri ne kanu wallahi kai ne garban wa garban garban garban kawai ko kana zo kai kai kana dauke kana hule ba ya ya ta idanu hule ka dauke da garin gidan ba ku sine kai ayyo da kar wa wa ku ne kai ka zo kawai kawai kawai kawai kawai Wayo! Wayo! Wayo! Wayo! Wayo! Wayo! wannan nauyi ne da shi wani baki wai da kashi kawai wai wai na dai na dai na faɗa na dai na faɗa zuwa ko na na faɗa ban kawai na dai na faɗa zo wa wa wa wai ya wai wai ya wai an karya mun duwawu wai an karya mun duwawu wai an karya mun duwawu So tafarki ne so fitilla ne lafazi so tafarki ne shi so yaƙi ne in wani yayi nasara wani ko akasin nasarar ne lafazin so <laughs> garba na daɗe ina gaya ma na daɗe ina gaya ma ka ba a sannu ka ba a sannu ba ka jin magana ta yanzu ji yanzu kuma gidan wa ka ji shi ma wani sakin daban ne eh kato dan kato da gora eh. wani maganan kai ka gida yanzu a haka zan dauke ka yanda ka ji maza kada ku in ji hankalin su ya tashi ba kuɗi ne da mu da za mu je asibiti ba ko na ma duwa guna ba a ah, ba za ka iya ba to a yanzu fa a kasabe kenan fa jifa wayo da ma da yadda za a yi wallahi da ma ruwa aka zo aka kara ma ko da leda biyu ci kai a dafa mun shayi a dafa mun shayi a dafa ma shayi lafazin soyayya so ya kan